فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين to idan har azabar Allah ta saukar masu to tir da wannan safiyar tasu